بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا وفرج عنا كروبنا يا أرحم الراحمين bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 24 ga watan ramadan hijira na da shekara ta dubu da da biyu, wanda ya daidai da shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da da inda muke gabatar da taskirin karatun alkur'ani mai girma cikin wannan masallaci mai albarka masallacin da ta ka'ab a jiya an fara karanta a ayatul mawari. ayoyin da suke magana dangane da rabon gado inda Allah subhanahu wataala yake cewa yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu al unsayayn to akwai abubuwan da ya kamata mu dan nutsu mu fahimta tukunna idan muna so mu fahimci waɗannan ayoyin yadda ya kamata wannan ayoyin suna ɗauke da ilimi wanda yake ilimi ne mai nauyin gaske amma kuma mai sauƙi ga wanda ya fahimce shi harkar gado ba harka ce mai ɗaga hankali ba harka ce mai sauƙin saukin gaske ga wanda yake so ya fahimce ka yadda tsarin mathematics yake ba za ka iya shi ba sai ka haddace formulas physics ba za ka iya shi ba sai kana da formulas chemistry ba za ka iya shi ba sai kana da formulas haka zalika shi ma gado sai kana da formulas za ka iya shi idan ka san formulas din kamar wasa za ka ji kana zana shi yanzu nan da an ce maka wani ya mutu kai abinda kake bukata da me da me ya bar kawai ya bar kaza ya bar kaza sa'an yana da kaza yana da kaza akwai kaza shikenan gadan ta kaza ne kaza kaza ne A salafa ka fitar gadan ba tare da wani wahala ba to yana da kyau idan aka ce ma gadan yaushe dukiya take zama dukiya ta gado dukiya tana zama dukiyar da za a iya gadarta bayan mamaci ya mutu idan ta tsallake sharɗai guda hudu in ba ta tsallake wannan sharɗan guda hudu ba babu dukiyar gado na ɗaya wajibi ne a samu abin da ake kira ko kuma dole a fitar da abin da ake kira alhukukul ainiya daga cikin dukiya idan mamaci ya faɗi ya mutu dole ne a zo a bincika dukiyarsa a gani dawa dawa ya kulla mu'amalar kasuwanci ba mamaki a cikin dukiyarsa akwai ta Mr. A ya kawo akwai Mr. B ya kawo akwai Mr. C ya kawo duk kowa ya tattara masa dukiyarsa ana juya wannan dukiyar tare to abu na farko idan mamaci ya faɗi ya mutu abu na farko da ake fara yi ware dukiyar da take ba tasa ba daga cikin dukiyar da take tara idan aka gama wannan misali ya mutu sai aka tattare iyaka kuɗin da ya bari a banki sai aka ga mukaddara yana da naira dubu ɗari amma wannan dubu ɗarin ko da a akawun ce a zaune an san yana mu'amala da wane da wane da wane mu'amala ta harka kuɗi da wane da wane suka kawo takardu na shaida suka tabbatar da cewa suna bin wane kudade kuma sun saka hannun ma'ana sun haɗa kuɗin kasuwanci da wane suna kasuwanci ga adadin kuɗinsu daga cikin dukiyar kasuwancinsa to wannan kuɗin sai an cire su daga cikin dukiyar mamaci wannan ba sa shiga cikin dukiyar gado to wannan shine abu na farko da ake fara kallo tukunna shine sharadi na farko da ake fara cika sharadi na biyu shine abin da ake kira mu'unatu tajyiz binne ka nawa ne abin da za ta ci idan misali yanzu a ƙasar saudiya ƙasar india ƙasar china ko cairo mutum ya mutu idan ana so a ɗauko ka daga can a magada suka ce mu ban yadda abin ne ka a can ba nan za a ɗauko ka a dawo da kai to idan cikin yan uwanka cikin abokananka ba a samu wanda ya ɗauki nauyin ɗauko gawarka daga can ba da prosesin duk da za a yi to wannan kuɗin ɗauko gawar da zuwa abin ne ta gaba ɗaya daga cikin dukiyar gado za a ɗauka ayyuka wannan shi ne abu na biyu da yake wajibi sai an kawar da shi mu'unatut tajhid hatta likafarin da za a binne ka da shi idan mai unguwa bai bayar ba idan a cikin gari ba a samu wanda ya bayar ba to daga cikin dukiyar da ka mutu ka bari daga nan za a ɗauka a zo a yi maka likafari da shi don haka a cikin abubuwan wannan shine abu na biyu da wajibi sai an yi shi wannan abubuwan da nake lissafta muku a jere da nake lissafta su a haka ake fidda su ba a gabatar da wani kafin wani a jere da suke idan mutane suna binka harkar kasuwanci ya sanya mutane suka cakuɗa dukiyarsu da dukiyarka in dukiyar gaba ɗaya za ta tafi a maimaka da haƙƙoƙinka a rasa kuɗin likafani za ta tafi sa'an nan haƙƙin likafani ya dawo kan musulmai amma ba za a ce dan ana binka a kuɗaɗen mutane da suke hannunka na ajiya a ce za a ɗauki wannan kuɗin a taba a yi maka likafari da shi ba zai taba yiwuwa ba Sabida haka za mu mayar da mutane su gaba ɗaya in cikin dukiyar ba abin da ya rage ba ka mallaka ko titi daga ci to a wannan lokacin sai al'ummar musulmai su taru su siya maka likafari kan da yanzu za mu ce shugaba na musulunci ba tunda da wani shugaba kwaya daya da za mu ce shine wanda yake daukan nauyin al'ummar musulmi ba ba kamar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake duk wanda ya mutu ya bar bashi yana kaina zan biya ba to sa'annan sai abu na uku da yake karkashin wannan shine addiyun bashi idan ka mutu ka ci bashin mutum shi bashi iri biyu ne akwai bashi wanda yake hakki ne na ubangiji akwai kuma bashi wanda yake hakki ne na dan uwanka dan adam to idan ka mutu akwai bashin dan adam da bashin Allah a kanka to anan ana fara gabatar da bashin dan uwanka dan adam a biya sa'annan idan an samu canji a biya hakkin Allah subhanahu wataala ka mutu ka bar naira miliyan goma kudinka ya kai lissafin zakka sa'annan kuma a cikin wannan kudin banda wanda ya haura da sabi kuma akwai wanda ake bin ka bashi to anan za a duba wanda ake bin ka mutane suke bin ka bashi a biya su bashi in aka biya su bashi har yanzu kudin suna nan sun kai lissafi to a wannan lokacin za a fidda zakka hakkin Allah subhanahu wataala amma idan ana bin ka bashi ko da kuɗin sun kai lissafi da za a iya fidda zakka sai kasance abinda ake bin ka na bashi ya tafi da kuɗin zakkar gaba ɗaya to ba za a fidda zakka ba za a mayarwa da mutane su ne na bashi saboda haka idan hakkin Allah subhanahu wataala na bashi ya haɗu da hakkin bayi na bashi suka haɗu ana fara gabatar da maslahar bayi akan na Allah subhanahu wataala Allah zai iya gafarta maka zai iya yafewa amma bawa bai zama lalle ya ce maka ba sa'annan <clears throat> sai abu na hudu shine alwasiya idan mamaci ya wasiya mutukar wannan wasiyar ba ta tsallaka daya cikin uku na dukiyarsa ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sa'ad bin abi waqas idan a wasiyar ba ta tsallaka ɗaya cikin uku na dukiyarka ba to wannan za a zartar da wannan wasiya sa'an nan kuma za a zartar da ita ne idan ta kasance baka yi ta akan sabon Allah subhanahu wata'ala ba ma'ana baka yi wasiki da abin da yake sabo ne na Allah subhanahu wata'ala ba to wannan wasiyar za a zartar maka da ita Sa'annan nan idan muka gama wannan abu guda hudun dukkan abin da ya rage a cikin wannan abubuwa guda hudun wannan shi ake kira gado yanzu wannan dukiyar za ta zama dukiyar me za ta zama dukiyar gado kun ga kenan abu nawa muke bukata abu guda hudu na farko al-mu'natu tajia na farko al-huququl muta'alliqa ma'ana hudda haƙoƙi wanda suke cikin dukiya na ajiya ne ko na kasuwanci ne sa'annan na biyu muka ce me shirya mamaci zuwa binne shi sa'annan na uku muka ce bashi bashi ko dai bashin Allah subhanahu wataala ko bashin bayi sa'annan na hudu muka ce alwasiya idan ka fitar da waɗannan abubuwan guda hudu to abin da ya rage na cikin dukiya wannan ita ake kira gado dukkan abin da ya rage na kuɗi wannan shi ake kira gado mukaddara a gurguje mamaci ya mutu sai ban naira dubu ɗari zai ban naira dubu ɗari da aka zo ana binciken dukiyarsa sai aka ga akwai naira dubu hamsin wadda aka samu kudin ajiya ne sa'an nan kuma shirya shi da kai shi makabarta zai ci naira dubu goma sa'an nan kuma akwai bashi da ake bin sa na dubu talatin sa'an nan kuma yi wasiya da a bada naira dubu uku daga cikin kudin mun gani? nawa ne zai zama canjin dubu? dubu? a kuna tare da ni dari bisa dari dubu bakwai yanzu dubu bakwai shine gado daga dubu bakwai yanzu sai mu zo mu fara lissafin kuma to suwaye magadan suwaye wanda za su ci wannan gadan dubu bakwai kun ga kenan yanzu da an ce wani ya faɗi ya mutu sai ka ce to abu na farko bari mu fara kirga waɗannan abubuwan guda hudu in gani idan duk gaba ɗaya dukiya ta kusa daga wannan abubuwan to yanzu muna da dukiyar za shin cikin 'ya'yan da duk aka mutu aka bari kowa sai ya ci gado ko kuma akwai dalilin da zai jawo wani ya suwa yake masu cin gada yi magada magada sun fi uku ne ko dai wanda zai ci gado sanadiyar auratayya za ta ko dai mata ko miji ko kuma bawan da aka yanta wanda ba za mu magana da akan ba mu da shi yanzu ko kuma 'yan uwanta a ko kuma ma'ana alƙaraba wan nasab ko kuma wanda zai ci dukiyarka sanadiyar kusanci dangantaka ko sanadiyar haihuwa ma'ana waɗannan 'ya'yan ka ne waɗannan su ne waɗanda za su ci gado ko dai sanadiyar auratayya ko sanadiyar dangantaka wannan dangantakar ko dai ta zama ta ma'ana ta jini ce 'ya'yanka ne ko 'yan uwanka ne ko kuma iyayenka ne ina fata mun gane waɗannan su ne masu cin gado idan ka dunkule su gaba ɗaya kowane ɗayan mu nan wanda za su ci gadansa wanda za su ci gadansa mutum 25 ne ba tsari ba rage magadanka mutum 25 ne goma sha biyar daga cikinsu maza ne goma sha biyar daga cikinsu maza ne goma daga cikinsu mata ne ina fata mun gani mutum 25 goma sha biyar maza goma mata daga cikin mazan waɗanda za su ci ka idan ka faɗi ka mutu shine ko dai ya zama ɗanka ko kuma jikanka ɗa ko dai jika jika namiji muke magana a ko kuma ya zama babanka ko kuma ya zama kakanka wannan da muka ce da da jika su ne abinda ake kira al'usulul mai alfuru'ul mayyit ma'ana reshen mamaci ko da ya zama ɗanka ne da jikanka da jikan jikanka jikan jika haka haske ta sauka ƙasa. ina fata mun gane nawa kenan kun ga zan kaddara a matsayin mutum Bi kenan da da jika kenan wannan koda sun ci gaba da tafiya sa'annan a bayansa ka ce akwai uba sannan akwai kaka akwai kakan kaka ko da za su ta tafiya kaga zai zama akwai uba kawai akwai kaka wannan su ne usulin mayyit su ne ma'ana su ne tushen mamaci mahaifinsa da kakansa nau ke yanzu muka samu mun samu hudu to idan muka zo abin da ake kira alhawashi daga cikin alhawashi za mu samu na farko za mu samu al'aq a dan uwanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ina fata mun gane sa'annan akwai ibnu akh ash-shaqiq da akwai dan dan uwanka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya sannan akwai akh li'ab dan uwanka wanda kuke uba ɗaya kadai sannan akwai ibnu akh li'ab akwai dan dan uwanka da kuke uba ɗaya ina fata mun gane sannan akwai akh li'um dan uwan a ɗan uwanka wanda kuke uwa ɗaya kaɗai, nawa kenan muka samu guda tara kenan sa'annan idan muka dawo ɓangaren mahaifinka akwai baffanka idan muka ce baffa ne muke nufi a hausa na wannan mahaifi ko wan mahaifi to sai ka ce an mu shaƙi ma'ana ɗan uwan mahaifinka wanda yake shaƙiƙi ne wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifinka sannan Ibn ammu shaqiq sannan dan dan bakon mahaifinka da suke uwa ɗaya uba ɗaya ɗansa dan bakonka sa'annan sai am li'ab ma'ana bakonka wanda suke uba ɗaya da mahaifi sa'annan sai Ibn am li'ab dan bakonka wanda suke a uba ɗaya da mahaifi Nawa kenan muka samu sha uku kenan muka samu waɗannan duk da muka lissafta su ne wanda suke cin gado bin nasar sanadiyar nasaba nasaba ce ta haɗa ka da su gaba ɗaya sa'annan sai cikon a na sha hudu shine azzauj miji sa'annan sai na sha biyar shine bawan da aka yanta ina fata mun gane wanda su ne maza sha biyar da suke cin gado maza guda goma sha biyar da suke da gadon kan kafa da ta mutu idan muka ɗauko matan za mu gani akwai bint akwai bintu ibn yarka ɗanka ya haifi yamaci ina fata mun gane yarka nan ɗanka shi ma ya haifi yamaci jika ka kenan mace ina fata mun gane kun ga mutum nawa kenan mutum biyu a nan su ma koda sun ta yin ƙasa nan. akwai al'um mahaifiya akwai aljaddatu li'um na kuma akwai aljaddatu li'ab kaka ta gurin mahaifiya da kaka ta gurin mahaifi nawa kenan muka samu mutum biyar sannan akwai al'uktu shaqiqa me nan? yar uwa mace shaqiqiya nan akwai al'uk li'ab yar uwa mace wadda kuka hada ba ɗaya da ita saboda haka nawa kenan muka samu sannan akwai al'uk li'um ma'ana yar uwa wacce take kuka da uba uwa ɗaya da ita yar uwa wadda kuka kike shakikiya yar uwa wacce kuka da uba ɗaya yar uwa wacce kuka da uwa ɗaya nawa kenan tabbas kenan sannan akwai matar da aka mutu aka bari ko tara kenan sannan akwai baiwar da aka yanka sun cika nawa nan gaba daya 25 waɗannan su ne magada gaba ɗaya su 25 ina fata mun gane yanzu mun san suwaye magada nan mun san me ake cewa daga dukiya ta zama dukiyar gado abu na gaba da ya kamata mu sani shin dukkan wanda ya faɗo a cikin wannan yanayin zai shiga gado a muna da abin da kira mawani wal ir muna da ababen da suke hana mutum cin gado na ɗayan su suka ce alqatl idan ɗa ya kashe mahaifinsa ina fata mun gane mahaifinsa ya tara dukiya ba mamaki mahaifin baya ba su suka ji sun gari da shi ta da kai suka zo suka kashe shi in duk gaba ɗaya 'ya'yansa ne ta da kai suka kashe shi a shari'ance ba su da gado gaba ɗayansu za mu zo za mu rubuta su a jadwali in muka rubuta su za mu ce mr a mr b duk gaba ɗaya za mu rubuta a gaban za mu ce hajibu shirman a za mu ce mahajubun bilwas. ina ina fata mun gane li annahu mutalabbisun bi ahadi sifat ma'ana ya ta danya da ɗaya daga cikin sifofi wanda za su hana cikin gado ala wahiyal qatl shine kisan kai ina fata mun gane dukkan wanda ya kashe wanda zai ci gadansa da ganganci kisa na ganganci alal itlaq ba shi da wannan gada ka'idar sananniya gurin malamin cikin suka ce man ista'jala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi dukkan wanda ya gaggawar aikata wani abu kafin lokacin wannan abin ya zo masa uqiba bi hirmanihi za a haramta masa samun wannan abu ina fata mun gane saboda haka kisan kai yana haramta wa ɗa cin gado haka zalika idan mamaci ba shi da ɗa sai kasance yana da aksate abdaƙiƙ ya tabbatar shine mai cin gadonsa sai suka yi gaggawar kashe shi su ma ba su da gado ai a dunkule dukkan wanda ya sanya hannunsa cikin kisan kai ba shi da gado wannan muna magana akan kisan da aka yi shi akan ganganci kenan ya labarin kisan da aka yi shi akan kuskure domin Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a idan mutum ya kisa na ganganci ba da sani ba misali yanzu kamar yadda ɗayan ku yake zaune a hanyar dan sai ya bude kofar nan bai san yana gurin ba sai kofar ta daki kansa sai ya faɗi ya mutu ina fata mun gane da ya faɗi ya mutu yanzu kowa ya san wannan ba niyyar kisa ne ba ya yi kisa ne bisa tsautsayi to yaya gadon zai zama wannan yana da gado ko ba shi da gado malamai suka ce eh tun da jisansa na kuskure ne Allah ba zai kama shi da wannan kuskuren ba don haka yana da gadon mamacinsa amma ba shi da gadon diya ai zai biya diya ko zai biya diya zai biya diya saboda haka za a raba gado za a ba shi gado amma dukiyar diya ba za ta shiga ba ba zai ci gadon dukiyar diya ba wasu malaman suka ce gaba ɗaya ma ba zai ci gadon ba ba gadan wancan din ba gadan diyar gaba daya amma wannan tana nan a matsayin sabanin malamai ce sai abu na biyu shine ikhtilafu din idan addini ya bambanta kana musulmi ɗanka yana kafiri ka faɗi ka mutu wannan ɗan ba zai ci gadon ka ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la yarisul mu'minul kafira wal kafiru mu'mina ma'ana kafiri ba zai ci gadon musulmi ba haka zalika musulmi ba zai ci gadon kafiri ba idan muka tashi a gaban wannan dan shi ma za mu rubuta mahjubun bil waqf ma'ana shi ma ba zai ci gado ba saboda ya sifantu da ɗaya daga cikin sifofin da suke hana cin gado to dan haka da addini ya saba shi ma gado ya ma'ana gado shi ma ya samu matsala kenan babu gado a tsakani to dan haka cikin 25 din nan da muka lissafta dukkan wanda ya sifantu da ɗaya daga cikin wannan sifofin da muka lissafta ta ƙarshe bauta ce to tun ba mu da bayi a ma ba za mu magana a kai ba don haka dukkan wanda ya sifantu da wannan sifofin ba shi da gado ina fata mun gane to abin da ya rage mai tambaya tambaye ni shine dukkan biyar din nan 25 din nan da muka lissafta da ka mutu gaba ɗaya kowa sai ya ci gado a cikin su ba kowa ne ke cin gado ba domin a su magadan daraja hudu ne akwai abin da ake kira addarajatul buluwa addarajatul buluwa ma'ana darajar farko kenan ita ce darajar ƴaƴa sa'annan akwai addarajatul ubuwa daraja ta biyu ita ce daraja ta iyaye shine muka ce ko dai mahaifi ko kaka ko mahaifiya ko kuma kaka wacce take mai sa'annan akwai daraja ta uku ita ce darajatul ukuwa ta yan uwa da muka lissafta sa'annan akwai daraja ta hudu ita ce darajatul umuma ma'ana darajar ma'ana baffani da muka lissafta ina fata mun gane bari in baku a takaice dukkan gadan da aka zo za a raba shi mutukar akwai uba a ci uba a daraja ta nawa yake a daraja ta biyu yake mutukar akwai uba a ciki duwanda suke kasarsa ba za su ci gado ba kun gane mai nake ne? ma'ana idan akwai uba dukkan wanda suke cikin darajar ukuwa da wanda suke cikin darajar umuma dukkan yan uwa yan uwa mamaci ba za su ci gado ba dukkan bafannin mamaci ba za su ci gado ba in dai akwai uba ina fata mun gane saboda haka duk ka zubar da waɗannan sai dai kai maganar uba kai maganar uwa kadai sa'annan kai maganar yaya ina fata mun gane mutukar akwai mahaifi to duk gaba ɗaya waɗanda muka lissafta na 'yan uwa da na a bakwani ba za su ci gado idan kaka ne fa shi kaka malamai sun tattauna a kansa akwai malamai da suka ce kaka kaka na ɓangaren uba daidai yake matsayinsa daidai yake da na uba ma'ana shi ma kenan idan kana da kaka a cikin gadon ka. shi ma duk gaba ɗin zai hana ƴan uwa zai hana bakwanni cin gado amma kamar yadda yake cikin mazhabin malikiya suka ce ba haka bane ba aljad lahu halatun ma al ma'ana da kaka yana da tattaunawa ko kuma yana da wasu halaye na musamman tare da da ƴan uwa haka zalika da a ce a cikin gado ka ga al-akh ina fata mun gane akh ash duk wanda yake kasanta yana cikin gado kun ga ukuwa daraja ta nawa daraja ta uku ce haka ne kasanta daraja ta hudu ita ce umuma ma'ana idan da akwai dan uwa babu wani baffa da zai ci gado alal itlaq ba wani baffa da zai ci gado to dan haka a haka zamu ta tafiya muna tafiya muna ragewa muna tafiya muna ragewa akwai wanda idan da wani wani ba zai ci gado ba idan da wani wani ba zai ci gado ba ina fata mun gane to shi wannan gadon da muke magana kowa Allah subhanahu ta'ala ya kaddara masa abin da zai ci cikin waɗannan da muka lissafta gaba da yanzu kamar nan gurin ayan da Allah subhanahu ta'ala ya ce yusikum Allahu fi auladikum lizakari mithl hazzil unsayayn anan Allah ya ce kawai namiji ya ninka mace idan mace ta ɗauki ɗaya namiji ya ɗauki biyu in mace ta ɗauki biyu namiji ya ɗauki hudu me hikima me dalili a nan babu amma tan gaba Allah subhanahu wa ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa take bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim abubuwan da kuke ciyarwa daga cikin dukiyoyinku duk inda namiji yake mu a shari'ar musulunci shi yake ɗaukar nauyin mace saboda haka gairu maqul bai dace da hankali kai da zaka ɗauki nauyin ta gaba ɗaya kuma a tashi kai da kake bukatar dukiya a ce ta ta tafi ta yawa ba ina fata mun gane dole ya zama cewa ka san ka fi nata yawa saboda duk inda aka je aka dawo ka za ta sake dawowa ta dauki abin da za ta dauka yanzu anan Allah ya ce a bawa namiji biyu a bawa mace daya shi ma anan akwai kamar abin da zamu gani a gaba shin dukkan amaliya idan ta zo a gado ne zakar hasil hasul yana ake yi inda aka samu mace da namiji a aba dukawa akwai inda bitasawi ake raba musu gado akwai inda daidaito ake raba musu gado wannan kuma sai mun fara karatu za mu iya ganin wannan abubuwan ko kuma ba ma wace cikin darasin da kuke gabatarwa na da gobe domin wannan karatun ya fi karfin a wannan zaman kaɗai Allah subhanahu wataala sai ya fara akan mace sai ce fa in kunna nisa'an fawqas da kai ni falahunna na sulusa mata. yanzu anan mamaci ya mutu ya bar mata guda biyu ko da yake Allah subhanahu wataala ya amfani da lafazin fawqas na ni. wani zai tsammanin Allah ya ce sama da guda biyu ma'ana zai fara daga guda uku kenan amma ayar gaba ce za ta ba matsala da ta ce wa in kanat wahidatan ko kuma wahidatun fala annis wala annis idan ta zama kwaya daya mace ku ba ta rabin dukiya amma idan ta zama daga biyu abin da ya sama shine ma'ana ta na ni mu daga biyu abin da ya sama kenan a bisa abin da ijima'in malamai yaran jaya ba ana nufin daga uku abin da ya sama ba ina fata mun gane idan ka mutu ka bar mata guda biyu ko kuma abin da yi sama cikin matan da suke 'ya'yanka ne ko kuma uktu shaqiqa ko kuma uktu li'ab to waɗannan ko kuma bintul ibn waɗannan suna da biyu cikin uku na gadanta bisa sharaɗin kowanne da zai ci wannan gadan sharaɗin mu ɗauki biyu cikin uku na dukiya mu ba wa mace sai ya zama sharaɗi kamar haka na ɗaya sai an zama a ma'ana sai ya zama matan daga biyu ne abin da ya sama ina fata mun gane sa'an nan sai an sami yan idawul mu'assir sai ya kasance kuma babu ɗa namiji a tsakaninsu idan mamaci yana da ɗa namiji yana da ‘ya'ya mata wannan za a yi zakar mitul hazbil unsa ne ina fata mun gane yanzu namiji ne ya faɗi ya mutu da ya mutu sai kasance magadansa mata ne guda uku ko guda hudu ko guda biyar ko guda biyu ina fata mun gane so a wannan lokacin za mu ba su biyu cikin uku na dukiya ina fata mun gane domin su 'ya'yansa ne kuma su ma'ana su Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo cikin Qur'ani kai tsaye yace suna da biyu cikin uku amma idan mutum kwaya ɗaya ka mutu ka bari ba ka mutu ka bar mata kwaya ɗaya wannan bishara ɗin ba ka da ɗa namiji kenan ina fata mun gane domin ɗin mace ta ɗau rabin dukiya sai ya zama akwai al sannan akwai ina idabul mu'assil sai ya zama babu ma'ana sai ya zama ita kaɗai ke tallantar kwaya ɗaya tallantar sa'an nan sai ya zama ba ta da mu'assil ma'ana ba ta da ɗa wanda yake cikin darajarsa ba ka da ɗa wanda yake daidai da ita ina fata mun gane wannan yar ita kadai ka haifa to a wannan lokacin za a ɗauki rabin dukiya a bata bisa faɗin Allah subhanahu ta'ala a da yake cewa wa in kanat wahidatan falahan nis yanzu mun gane na farko na farko ka mutu ka bar mata biyu ƴaƴanka mata biyu ko kuma uku ko hudu ko biyar ko dari, mutukar sunansu mata daga biyu zuwa ba adadi Allah subhanahu wataala ya ce in dai su kadai ne baka da ɗa namiji su kadai tal waɗannan matan ta haifa za a yi biyu cikin uku na dukiyarka a basu shine gadon su kuma su je su raba itunan su idan ka mutu ka bar mace ƙwaya ɗaya tallantar yarka mace ƙwaya ɗaya tal ita ce yarka da ka tafi ka bari wannan tana da kaso ɗaya cikin biyu na dukiyarka ina fata mun gane Allah subhanahu wataala ya ce wali abawaihi na matsalar abin da take faruwa shine za mu san yadda za a yi da sauran idan muka san suwaye yanzu mu kaddara sai ka mutu ko kuma ya mutu <laughs> sai ya mutu shek gobe su wata kada da biyu wajen zai kusa suna rubutawa ko da ya mutu sai bar mata guda biyu sai bar mahaifiyarsa sai bar mahaifinsa ina fata mun gane ya za a yi kenan sai bar matarsa da za mu karanta gama karanta sharaɗan gaba ɗaya ko muka jira gowar nawa ne su ma su a cikin gado don sai mu zo mu fitar amma a gurguje yanzu tun da ya bar ƴaƴa guda biyu mata ko sa'annan ya bar mahaifinsa ya bar mahaifiyarsa ya bar matarsa a nan za mu duba magani mata menene alakarta da cin gado alakata da cin gado matsalar ta kwaya ɗaya ce ita idan da akwai ƴaƴa za a bata ɗaya cikin takwas in babu ƴaƴa za a bata ɗaya cikin hudu yanzu a cikin aikin akwai ƴaƴa ko babu ƴaƴa akwai ƴaƴa mata saboda haka zan bata ɗaya cikin takwas mun mun sallame ta ina fata mun gane al'um uwa matsalar ta kullum ko dai da far'ul wari ƴaƴa ko kuma da ta'addudu min al-ikhwa kamar yadda zamu gani idan da akwai ƴan uwa da yawa sa'annan kuma yan uwa biyu abin da ya sama ko kuma akwai akwai yaya ƴaƴa to a wannan lokacin mahaifiya tana da ɗaya cikin shida yanzu anan menene ka san mahaifiya anan ɗaya cikin shida saboda akwai ƴaƴa mata sa'annan al'ab al'ab halinsa a gado yana da hali guda biyu yana da far yana da ta'asib kuma yana iya zama asib shi kadai ina fata mun gane misali yanzu yaushe ne wani sharaɗi ne mahaifi zai ci gado ya ci bil wa ta'asim zai ci bil wa ta'asim ne idan ya kasance wanda za su ci gado mamaci mata ne kadai ina fata mun gane yanzu mata za mu ba su biyu cikin uku ko saboda ga san a taaddud ko suna da yawa sa'annan kuma adamu wujudul mu'assib ba su da namiji mu'assabi sai da kan ba su cikin uku shi kuma uba saboda zuwan wannan yayin zan ba su kaso ɗaya cikin shida sa'annan kuma zamu ba shi rago dukiya gaba ɗaya <laughs> idan yanzu misali yanzu a cikin wannan aiki sai muka ce akwai al'akshaƙi dan uwan mamaci wanda yake shakikin sa sannan akwai al'amu shaqi duk wanda ya zo saboda zuwa mahaifi duk ya tashi daga aiki shi yasa ka ce masa zai ci bi ta'sib zai ta'sib shi zai wawa shi rago dukiyar da ta ragu ba tun an raba wa, an gama ba wannan kudin da zai wawa shi rago dukiya ba ma abin da ya ragu ballanta ka kara wani ina fata mun gane bari mu karasa karanta zan sake baku wasu misalan kafin kafin mu tashi hmm? a ai ba ni zan zo da biro ba su za su zo da biro wanda yake so kamar yanzu na faɗa sai ka rubuta in na faɗa sai ka rubuta an ƙarshe sai mu warware gaba ɗaya mm. Mm. Mm. ba wasu maganin gaba ɗaya ai abin da yake da akwai ai zai yi wahala a ce mamaci ya faɗi ya mutu babu babu babu annasib wal qaraba sa'annan ko babu zawil arham abinda ba ku tambaye ni ba har yanzu yan uwanka da aka lissafta 25 din da suke cin gado akwai waɗanda ba mu lissafta a ciki ba duk wanda baya cikin 25 din suna cikin zawil arham ina yan uwanka da bangaren mahaifiya duk ba mu saka su a cikin lissafi ba haka ne saboda ka sa daga cikin zawil arham dinka ai zai yi wahala a ce yau a duniyar nan mutum ya faɗi a mutum 25 din nan sa'annan kuma zawil arham babu kowa ala ayyatu hal abinda malamai suka ce muqaddara din ba ta da kowa abinda suka ce shine ita dai rabin ta nisfi Allah ya bata saboda haka idan babu zawul arham babu makusantanta da za su ci a mai ta baitul mal muslimi ina fata mun gane wannan shine domin ita ba za a kara mata daga abinda Allah ya kaddara mata ba wannan shine kawai <laughs> to <laughs> to ba to wannan ko shine abin tambaya. sai mu bada ita gidan zakka na sai mu bada ita gidan zakka tun da gaskiya ne ni kai na yanzu ban san baitul malin musulmi na ba sai mu bada ita gidan zakka mu cigaba da karanta mu ƙara yawan hukunce hukuncen sai sa na ga ku ce formula ce idan kana da formula akwai daura da malam ya shirya mun so mu yi ta kafin azumi daga cikin daurar abinda za a koyar akwai ilmul miras din nan wannan yadda muke magana rabon gadon nan akwai rabon gadon in details za mu shi a cikin wannan wannan daura form ɗinta yana nan an fara sai da shi dubu biyu ake sai da shi bayan sallar nan zami da hukunce hukuncen harkar dukiya ta zamani ma'ana yadda ake mu'amala da dukiya ta zamani harkar banki da harkar online abubuwa da ake kasuwanci sa'annan kuma da wannan harkar rabon gadon da ma wata maddar akwai daura ta musamman da muka shirya ɗalibai a kanta bayan sallar nan Allah ya kai mu za a ci gaba da daurar ana nan an fara ce da kwamitin ta ma a cikin can babban masallacin juma'a ana siyarwa na na jibuyi Allah subhanahu wataala ce wa in kanat wahidatan falahan nis na za tambaya ka ko wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad sai kun kalla da kyau sai kun kalla da kyau domin idan muka rasa sharadi kwaya daya ma'ana ba za ta fita ba Allah subhanahu ta'ala ce wali abawaihi kun ga nan iyayensa ake magana iyayen nan ko dai mahaifinsa ko wa ko mahaifiyarsa li kulli wahidin minhuma kowane ɗaya daga cikin su yana da asiru yana da ɗaya cikin shida min ma taraka na daga abin da mamaci ya bari in kana lahu walad idan yana da yana da ɗa ina fata mun gani. da aka a ayatul miras idan kana karanta kamar yadda sanda zamu gani a gaba me ake nufi da alwalad ana waye da alwalad anan ana nufin ko dai ibn ko bin, ko ibn ibn ko bintu ibn waɗannan hudun su ne su ne alwalad a ciki idan ka samu ɗaya daga cikinsu a cikin gado to mahaifi yana da ɗaya cikin shida ina fata mun gane idan maza ne idan ko bin ka samu mace to mahaifi yana da ɗaya cikin shida sa'an nan kuma zai je biyar rago dukiya kamar yadda muka yi bayani in namiji ne kuma mahaifi zai ɗauki ɗaya cikin shida kaɗai suke na shi ma kasansa ya ƙare saboda haka duk inda kuka ji mun bata alwalad a nan ma'ana sun fi hudu na mutane muke nufi ko dai ɗanka ko jikanka ko ƴarka ko jikarka mace ina fata mun gane wannan su ne abinda abinda muke nufi da alwalad ana to yanzu mamaci ya mutu ya bar alwalad ya bar da to mana ya bar ɗaya daga cikin hudun nan kenan idan ya mutu ya bar ɗaya daga cikin hudun nan za mu ba wa mahaifi ɗaya cikin shida na gado za mu ba wa mahaifiya ɗaya cikin shida na gado ku ɗauka ku gani yanzu mamaci ne ya faɗi ya mutu da ya mutu sai ya bar matarsa da ya bar matarsa sai ya bar jikansa namiji sai ya bar mahaifinsa sai ya bar mahaifiyarsa sai bar dan uwansa shakiki ya bar mahaifiyarsa ko ya bar jikansa namiji ya bar mahaifinsa ya bar mahaifiyarsa sannan ya bar dan uwansa shakiki ya za mu raba matarsa menene da ta cikin gado tana cikin takwas saboda me saboda zuwan jikan nan ina fata mun gani kamar yadda zamu gani a gaba ai ba da anan sai jika ko sa'annan a al'ab a cikin wannan gadon yana da me yana da asidus domin Allah ta in kana lahu walad idan ya kasance yana da da dan da kuma lissafta ko yanzu ga jika na jikan ka ɗanka ne ina fata mun gane saboda haka anan zamu ba mahaifi ɗaya cikin shida mahaifiya ma zamu ba ta ɗaya cikin shida sa'annan wannan jikan jikan shi zai tattare rago dukiyar gaba ɗayanta da dan uwa ta gigi a gabansa sai mu rubuta mahjub ina fata mun gane ko ban rubuta masa hajibu hirman ma'ana an kage shi kangewa ta haramci har abada ba shi da gado waye ana shi gado mahaifi ne ya hana shi gado ina fata mun gane ko mahaifi bai hana shi gado ba ba ma zai shi gado ba al ɗin saboda akwai ibn ibn ibn ibn kuma asib ne shi kuma al-aqshaqiq ba shi da nasibi wanda yake sananne a cikin gado akwai wahala <laughs> sai da haka fa in kana lahu walad ko yanzu sharadin idan akwai da muna sanar da ƴaƴan ko sun sun iri nawa ne iri hudu ne mu kara gaba sai yace fa in lam yakul lahu walad to me kenan idan ba shi da ba shi da me kenan ba shi da da ba shi da jika ba shi da ƴa ba shi da ƴar jika ko sai yace wawaritahu abawahu wanda za su gaje shi me kenan iyayensa guda biyu fali ummihi as-sulus mahaifiyarsa tana da daya cikin uku ina fata mun gane yanzu mamaci ya mutu ba shi da yaya ba shi da jikoki ina fata mun gane mahaifiya za mu bata as-sulus haka Allah ya ce to ina raba mahaifi duka biyu a Allah ta yi abawa hu fali ummihi sulus mahaifiyarsa tana da ɗaya cikin uku mahaifiyarsa Allah ya ce bai faɗi mahaifinsa ba har a ayar gaba ma wani abin da ban yi tafiya mu zanta wahu aka ce aiko ma'ana mahaifansa guda biyu daga cikin mahaifansa guda biyu yanzu Allah ya ce ka bashi asirus a ba uwa asirus uba sai aka shiru da nasa me yasa aka shiru annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya maka sai ya ce alhiqul fara'ida bi ahliha al-aminin alhiqul uh, uqsimu uqsimu al-fara'id bayna ahliha ala kitabillah fama baqiyat al-fara'id fali aula rajulin zaka ma'ana ku raba gado gwargwadon yadda Allah subhanahu ta'ala ya raba shi a cikin littafinsa dukkan abin da ya ragowa daga dukiya namiji wanda ya fi cancanta shi zai kwashe saboda haka yanzu anan ita uwa an ce a bata sulus mahaifi an yi shiru daga rabansa saboda mai saboda shi asib ne inda hasin zai ji tana ɗaukar nata zai zai dukiyar gaba ɗaya ita kawai za mu ɗauki filisi mu bata bar mu zo mamaci ne faɗi ya mutu sai bar matarsa sai ya bar mahaifiyarsa sai ya bar mahaifinsa ina fata mun gane a nan matarsa nawa ne gadanta matarsa tana da ɗaya cikin hudu saboda ba shi da magada ƴaƴa ko ba shi da jikoki saboda haka tana da ɗaya cikin hudu mahaifiya tana da nawa tana da asilus saboda babu ƴan uwa babu ƴaƴa za mu ba ta ɗaya cikin uku mahaifi ba za mu rubuta masa ainihin a gaba asib ma'ana zai tattare rago dukiya gaba ɗaya nan irin wannan rabon gadon da da aka mutu sai kasance uwa ce kaɗai, sannan sai uwa sai uba ina fata mun gane rabon gadon yana da ɗan matsala kaɗan matsalarsa shine idan baka da gaskiyar gaske ba za ka afka cikin matsalar da ake kira umariya idan ka afka cikin umariya idan ya kasance uba bai ninka mahaifiya a cikin wannan gadon ba ina fata mun gane sai ka dawo ka gyara rabon gadon don haka wannan ga wanda suka zo daura a rubuce za mu yi su za su fahimci wannan abin da abin da nake ne amma dai wannan Shi ne rabon uwa da uba sa'annan ka ba a hankali garin raba musu in baka raba musu daidai ba za ka fada umariya idan ka fada umariya dole ka dawo ka gyara ina fata mun gane a nan kawai sharaɗin abin da za ku sani shine idan mamaci ya mutu sai kasance ba shi da 'ya'ya mata ba shi da 'ya'ya maza ba shi da jikoki ina fata mun gane sa'an nan babu 'yan uwa a cikin matsalar gadon to a wannan yanayin kadai uwa za mu ba ta ɗaya cikin uku ina fata mun gane mahaifi a irin wannan yanayin zai zama asir ina fata mun gane zai zama asir sai da haka idan kun nutsu da kyau za ku ga halin mahaifi a cikin gado hali nawa ne hali uku ne da shi ko dai inda zai ci ɗaya cikin shi da kadai ma'ana zai ɗauki sirisi na dukiya idan ya kasance mamaci yana da ɗa namiji ko jika namiji ko kuma zai ɗauki ɗaya cikin shida shi mahaifi kenan zai ɗauki ɗaya cikin shida sa'annan in an gama rabo zai tattare ragowar gada idan ya kasance mamaci yana da ya mace ko jika mace ina fata mun gane idan bayan haka kuma idan mamaci ya mutu ya bar uwa da uba da mata kadai to a wannan lokacin uban batun an cirewa mata an cirewa a uwa mahaifi zai tattare dukiyar gaba ɗaya ina fata mun gane wannan shine halinta guda uku a cikin gado ya halinta guda biyu ne ko dai asilus ko kuma asilus za ta ɗauki asilus da sharaɗi guda biyu sharaɗi idan mamaci yana da faru alwari yana da ɗa jika mace ko namiji sa'an nan kuma idan yana da a yan uwa biyu abin da ya sama dan uwa ɗaya baya son mahaifiya ta sauka zuwa a asilus sa'annan idan mamaci ya faɗi ya mutu ba shi da ƴan uwa sa'annan ba shi da ƴaƴa mata ba shi da ƴaƴa maza ko mata ko jikoki a wannan lokacin kaɗai zan bawa mahaifiya a cikin mm. mm. mm. a ah. ya yi daidai dan kuma gana ce akwai zawul arham haka ne wanda su zawul arham kai tsaye ba su da gado idan ka haifi ya mace ya mace sai ta haifa maka ɗa namiji ko ta haifa maka ya mace waɗannan ba su da gado abin da ta haifa domin ka'ida ce dukkan wanda ya shiga cin gado ta hanyar mace banda ikhwali um ba su da gado sai aljadda ina fata mun gane ba su da gado waɗannan na idan ka haifi ya mace ko da ka haifi ya mace sai sai aure sai ta haifi ɗaya mace ita ba wannan ƴar ta ba ta da gadon jikar ta kama mace ba ta da gadon ta sai dai tana daga cikin zawul arham me za ba ta da gado da mace ce a tsakanin kai yar ka mace ce saboda haka yanzu wacce za ta ci gado sanadiyar ta mace ce ka gane ne nake nufi idan wannan macen ta faɗi ta mutu ba za mu ɗauko wannan macen a jikata ta mace mu ce za mu sanya ta a ta ba amma da za ta haifi ɗa namiji kana da ɗa namiji ya zo shi kuma ya shi ya mace wannan mace za ta gadon ka me za ta ci gadon ka saboda namiji ne a tsakani ai sharadi sananne a cikin harkar gado dukkan wanda ya shiga gado ta hanyar mace baya cin gado shi yasa muka zubar da ƴan uwan mahaifiya maza da mata gaba daya akhli um da ukhli um su kadai ne wanda suka shiga cin gado ta hanyar mace sai aljaddatu li abti aljaddatu li um waɗannan hudun su kadai ne suke shiga gado ta hanyar mace koma bayan su dukkan wanda kaga can dinsa mace ta ratsa ciki to ka cancel shi daga ba sa cin gano abu wahala ku <laughs> Allah subhanahu wa ta'ala ce ba in kana lahu ikhwatun idan yana da ƴan uwa mamaci yana da ƴan uwa ƴan wannan mulisar kasko mulisar kasko mulisar kasko to idan da akwai wannan ƴan uwan in aka samu biyu daga cikinsu kasal biyu abin da ya sama to wannan ma za su dawo da mahaifiya ta zama a sulus ina fata mun gane kun ga sai aka ce fali ummi sulus amma mahaifinsa ba an faɗi mahaifinsa ba faɗa ba san da shine aula zakar shine namiji wanda ya fi cancanta da cin gado dan haka idan ya zo shi ɗan uwan masu tashi daga aiki gaba ɗaya da su da babu duk ɗaya zai kwashe su gaba ɗaya ina fata mun gane to abin da ya rage kawai a cikin surar a gurguje shine shafin baya da Allah ce wala kum nisu wata raka azuwa kuma in lam kulla hunna wala kun ga yanzu anan idan mace ta mutu mijinta yana da rabin dukiyarta in lam kulla lahu in lam yakul lahunna wala idan matan ba su da yaya ko ba su da da ko ba su da da ko ba su da yaya idan muka ce alwalad me muke nufi me muka ce alwalad ko ɗa ko ɗa ko jika ko ko jikar ya idan babu hudun nan cikin hudun nan babu ɗaya daga cikinsu to a wannan lokacin muna duba kayi ba muka ga babu ɗaya daga cikin waɗannan cikin magada a wannan lokacin kai miji za mu baka ɗaya cikin biyu ma'ana za mu baka rabin dukiyar matarka idan ta mutu ina fata mun gane misali yanzu a mace ce ta faɗi ta mutu da ta fada ta mutu sai ta bar mutunta ta bar mahaifinta ta bar mahaifiyarta ina fata mun gane ba yaya ta mutu ta bar mijinta ta bar mahaifinta ta bar mahaifiyarta anan abu ne mai sauki kai miji matsalaka da wane ne matsalaka da yaya ne saboda haka yanzu babu yaya kaga kana da nishi kenan zaka tafi da rabin dukiyarta haka ne nan, al'um matsalaka da waye da yaya da yan uwa babu yaya babu yan uwa tana da asilu ɗaya cikin uku mahaifi ba anan menene matsayinsa asib ne saboda babu ƴaƴa da za su hana shi babu ƴaƴa namiji na kuma babu ƴaƴa mata dan haka zai wawa shi rago dukiyar da ka cire miji ka cire mata shi kuma zai tafi da rago dukiyar ina fata mun gani na? wa za a ba ta silis. za a ba shi me za a ba miji rabi za a ba shi Nit wala kum nisfu ma taraka azwajukum kuna da rabin abin da matan ku suka bari in lam yakul lahunna walad idan ba su da ɗa dan nake sake fito muku da shi fili karka dauka sai danka a sai dan da ta haifa a idan tana da jika ma zai hana ka cin wannan nisfin mutukar tana da ɗa ko kwaya ɗaya ne to wannan dan ya tashi daga cin nisfi zuwa rubu'i shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma taraku idan suna da dayan ko jika matarka tana da tana ko jika wannan dan sawa'un naka ne ko ba naka bane ba ina fata mun gane wannan dan zai hana ka cin nisfi yanzu zaka dawo rubu'i idan muka tashi idan muka samu a aiki a amaliya mace ce ta mutu sai ta bar da ta bar danta ta bar mijinta ya gadon zai zama da anan namiji ne ko asib ne zai wawashe dukiya gaba daya sai da aka shi kuma miji yana da me yana da 1 over 4 yana da rubu'i shikenan halas an gama to shikenan mu bashi haka gobe in Allah ya kai mu ku zo da takarda da biro <laughs>

suka kawo kuma sun su ba misali ba da yin yawon shi dai aka da wannan ba a kila ba dole ake da abin da yake da akwai shi dama rabon gado daman ya fi kyau ma an za a raba gado musamman ga duke da take mai numfashi ce <laughs> duke da take mai yawa ce ya kamata dawa ku tafi kotu gurin alkali hikimar haka su dama da kun je kotu ma ba za su raba dukiya ba sai sun fara bin diddigin wannan abu idan wani ya zo yadda awar cewa yana bin ka dukiya shi yanzu albayyinatu alal mudda'i yanzu shi zai kawo shaidun da za su tabbatar da cewa ka karɓi wannan dukiya ko idan aka kawo wannan shaidun da suka tabbatar wannan ai ba yadda ya ake nema a fitar da ita ba wannan ta ƙarfin hukuma za a fitar da ita don nan ba hakkin ka bane ba to shi wanda kuka yi bashin da shi ko kuma kuka kasuwancin da shi sawa'un sun sani ko ba su sani ba to wannan a idan ya zo ya yi claiming kafin a raba gadon nan dole a biya shi ko bayan an raba ma ya zo ya yi claiming dole a biya shi

kai dai yanzu ka rubuta yanzu ra'ayin su ne sun ga dama su maka biyayya su zartar in suka ce ba su gamsu da wannan wasiyar ba ba za a ba za a nufa za ta ba domin wasiya tana da alaka da yardar a magada ba mamaki sun ga ka ɗebi wani kaso mai kauri daga cikin dukiyar da za a wannan kai ma kuma mamaki ba a san da zuciyar da kai da kai wannan wannan wasiyar ba don haka dai wasiya musamman idan ta haura sulusi to ana nafa za ta ne bisa yarjejeniyar magada in sun gamsu za su maka biyayya har bayan mutuwarka to wannan za su nafaza maka wasiya amma in suka ce ba za su nafaza ta ba su yi laifi ba don wannan yanzu ya zama gadon su ba hakkin ka ba ai illa ma dukiyar kenan wallahi kana faduwa kana mutuwa ta bar ta bar wannan ɗinka ta bar ƙarƙashin kulawarta har abin da kace aikata da wannan dukiyar sai yayanka sun ga dama wallahi a wannan kuma wani abu ne daban a a shari'a ba su da laifi ba su da laifi kawai dai amma suna neman ladan biyayyar biyayyarka da cika umarninka sa'annan kuma ita cika wasiya ai abu ne wanda take ma'ana kamala ce ta yaya kai ma kuma ya kamata ka tumu kanka wani irin tarbiyya za ka yi yayanka har ka mutu ka bar musu wasiyar ka cikin cika ka to wannan shine gobe Allah ya kai mu zamu dora Allah ya da akan wannan wala kun nisu sai mu sake bincikawa in Allah ya da subhanallahi rabbana wa bihamdihi ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.